Aminiya ta ce kashi na takwas wallafar Maryam Obam, wanda ni Antimimi nake karanta mu mai saurare a cikin wannan tasha ta Al'amarin duniya TV. Susina an fara exam cikin kwanciyar hankali kullum suna tare da Adil ji take kamar ta taɓa shiga wani matsala ba haka shi ma ta ɓangaren Adil ɗin ya manta da komai jira yake ta gama exam su dawo Najeriya tare ai maganar bikin su har Zahir ya san Adil kuma ya yaba da hankalin shi Zina ta fito da lecture ta hango Adil ta wajen wata bishiya ya ƙura mata ido ta so kusa da shi bai daina kallonta ba ta yi ɗan murmushi tare da faɗin yaushe ka zo na ce tun ɗasu suka samu waje suka zauna ya kuma ka fita da ido ta ce Adil lafiya kuwa ya ce Zina tun jiya nake jin wani kala a jikina ta ce mu je asibiti mana ya ce no ba abin asibiti ba ne ta ce to me Adil ya ce ina ji a cikina kamar za a raba mu ta ce Adil wannan wani irin magana ne haka ya ce zina jikina yana bani haka ta ɗan ɗaura fuska tare da faɗin sai dai in kai ne zaka guje ni ya ce haba zina komai zai faru ba san taɓa gudun ki ba ke ce farin ciki na ta ce to adil ka daina wannan tunani ni da ka ce babu mai raba mu ya ce Allah ya sa suka ɗan taɓa fira sannan suka tashi suka wuce. Ana ta hidimar bikin zina da afras ba tare da sanin da ba har ta zahir bai san mai ake shiryawa ba abda kuma dadi su ya gargaɗe ta akan kar ta faɗa ma zina ɗin ta ce to ta ja bakinta ta yi shiru a lokacin da dadin a france ya faɗa mishi yadda suka yi wani farin ciki ne ya kama shi tare da ƙara goje ma iyayen shi kuma yana alfahari da su akan komai yake so suna bashi tun da ya ji wannan labarin bai ƙara neman zina ba yana ganin ya riga ya gama samun ta ya rasa wani irin su yake mata bai taɓa tunanin zai so mace ta ce ba ta son shi ba sai zina ya limshe ido tare da faɗin zina you are special zan iya yin komai a kanki zina yau thursday su zina an gama exam ta fito tana murna don gobe za ta najeriya ta ba dadi ɗinta surprise akan sun dai daita da adil kuma a shirye take da ta aure shi ta yi ɗan murmushi ta tabbata idan dadi ɗinta ya ji wannan labari zai fi kowa murna kai tsaye gida ta nufa tana shiga ta faɗa toilet ta wanka ta fito falo ta tarar da zakir yana kallo ta ce yaushe ka shigo bros ya ce ban daɗe da shigowa ba ya ce ya exam ɗin ta yi ɗan murmushi tare da faɗin alhamdulillah ya ce gobe sai gida sai dariya tare da faɗin ai hutun ma ba wani mai yawa ba ne ya ce in ye hutun wata nawa kike so a baku ta ce kamar three months ya dariya tare da faɗin zina baki da dama ta ce goben kai ma za ka bi mu ya ce eh tare za mu tafi fatima ita ma ta fito kana ganin ta kasan tana cikin murna domin ta kusa ta ganta a Najeriya ita ma daga 'yan uwanta da abokan arziki don suka zauna suna da fira gwanin sha'awa Adil ya kira Zina ya ce yana gidansu ta wajen bukka ta ce tana zuwa ta tashi ta sauri ta ɗauki ɗan ƙaramin gyale ta yafa a kanta kasancewa gan ne a ta. na 'yan kanti ta fito ta hango shi a sauni wani daɗi ta ji tare da ƙara son shi ta ai iya na aranta Adil ka haɗu babu macen da za ta ɗanka ta ji ba ta son ka wani kishin shi ta ji da ta tuna yana da mata ta ƙaraso kusa da shi ta zauna ta kefe suna kallon juna ya sakar mata murmushi tare da faɗin gobe sai gida ko ta ɗaga mai kai alamar e ya ce ya exam ɗin ta amsa da alhamdulillah ya kuma ƙura mata ido ya ce zina ba na gajiya da ganin ki kullum son ki ƙara karuwa yake a raina ta yi murmushin jin daɗi ta ce ni ma haka kai ne mai sa ni farin ciki ko da ina fushi in na tuna da kai sai in ji farin ciki ya sakar mata ido yana kallon ta ta ce wannan kallon fa ya ce ina mamaki ne zina ta ce na me yadda kike faɗa min wa'innan kalaman da bakinki jin haka ta ɗan rufe fuska tana dariya sun yi fira sosai daga ƙarshe suka yi sallama akan sai gobe yau juma'a aka ɗaura auren zina abubakar da afras umar nasiri wajen ƙarfe biyu na rana ɗaurin auren ya tara manyan mutane sosai ranar afras ya yi kyautar naira kamar za su yi kuka domin duk wanda ya gani a masallaci in dai mai bukata ne sai ya ba shi kuɗi ranar ji yake kamar an mai bisharar gidan aljanna mayafin shi duk yanda duk yana kula da shi hakan ba karamin daɗi ya mishi ba na ganin ɗan shi cikin farin ciki duk wanda suka zo ɗaurin auren sun watsi. su zina sai wajen ƙarfe biyar suka sauka kowa ya ga direba ɗin shi yana jiran shi ajal ya shiga mota akan sai ya zo su ma suka shiga nasu motar kai tsaye gida suka nufa zina ta ga gidansu makil da mutane gabanta ya faɗi ta ce me yake faruwa direba na fakin ta shiga da sauri tana kiran ummi abda dadi da mamakinta sai ta gansu dukansu da gudu ta nufi ummi ta ce ummi wannan taron fa ganin ba ta amsa ba ta nufi dadi ta ce dadi wannan taron fa dadi ya yi dariya ki je ki huta zina kafin mu magana bata musa ba ta nufi ɗakin ta yi wanka ta fito ta ga an ajiye mata abinci kala kala a ɗakin ta yi murmushi ta zauna ta ci ta yi nak ta kwanta abinta Lokacin da Adele ya je gida ya ga shi shi har ga Allah ya manta da tun da ya tafi bai kira ta ba, tara mai ta yi duhu, tana ganin shi ta taso da kuka tana faɗa Adele kamin adalci kenan ka tafi wajen sati biyu amma babu waya baka sanya nake ba ina matsan in matarka duk sai ya ci ta bashi tausayi bai kuma dace mata haka ba amma sai ya dake ya ce ai ban ce dole ki zauna ba yana faɗin haka ya haura sama ta zauna tana ta kuka ɗakin shi ya nufa ya faɗa toilet ya yi wanka, ya fito cikin wata shadda ɗinkin kaftani ya mishi kyau sosai sai ƙamshi ke tashi ya ganta inda ya bar ta tana ta aikin kuka cikin shi yayi sanyi a gaskiya baya mata adalci matar shi ce kuma ko babu komai tana da haƙƙi a kan shi zama ya yi, ya kira sunanta ta amsa da na'am cikin muryar kuka ya ce kin yi abinci ta amsa da eh ya ce kawo min wannan ne karo na farko da ya taɓa tambayan ta abinci ciki na bari ta nufa kicin ta kawo mishi farfesun kayan ciki da fried couscous da coconut juice ya zauna ya ci sannan ya ce mata ya gode hakan ya mata daɗi sosai ya kuma kiran sunanta da ta amsa ya yi shiru can ya ce mata ina so in yi miki magana ta ce to ina ji ya ce ina so in ƙara aure ta ya faɗi tare da tausayin kanta ta daure da ƙyar ta ce wa za ka aura ya ce zina ta miƙe tsaye tare da faɗin zina ya ce yes ta fashe da kuka tare da roƙon shi akan ya auro kowace ce amma ban da Zina yayi ɗan murmushi tare da faɗin ba zan iya kallon kowace mace ba in ba Zina ba ita nake so ita ce farin ciki na yana faɗan haka ya fita ta zauna tana tausayin kanta tabbas idan Adil ya auri Zina ba za ta iya zama a gidan ba duk irin son da take mishi Zina sai wajen karfe bakwai ta farka a lokacin dadi ɗinta ya shigo ɗakin ya ce, Zina bacci kika yi bayan kin san babu kyau bacci bayan la'asar? Ta ce dadi wallahi gajiya ne, ya sa na yi, na nemi waje ya zauna akan wata kujera da ke ɗakin ta ya murmushi ta ce dadi wai tare me ake yi haka ya ce zina ta amsa da na'am ina so in faɗa miki wani magana ta ce to dadi ni ma zan faɗa maka wani magana wanda zai saka ka farin ciki ya dariya tare da faɗin menene zina ce dadi ka faɗa min kafin sai in gaya ma ya ce to zina ya yi shiru na wani lokaci can ya ce zina ina so ki zama mai biyayya sannan ki zama 'ya mai bin umarnin iyayenta ta yi dariya ta ce haba dadi ba ka taɓa sa ni abu na ƙi ma ba dadi wallahi komai kake so in dai bai saba ma shari'a ba zan yi ma shi ya ji daɗi tare da samun ƙarfin gwiwa ya ce zina wa innan mutanen da kike gani sun taru ba don kowa suka taru ba sai dan ke ta ji gabanta ya faɗi ta ce dadi dan ni kuma ya ce e! a yau aka ɗaura miki aure ina so ki min biyayya duk da baki san da auren ba sai yanzu ta miƙe da sauri tare da dafa ƙirjinta ta ce aure ta fara yin baya kamar za ta faɗi ya yi sauri ya riko ta tare da zaunar da ita akan gado ya ce zina ba ki san auren ta yi shiru babu abin da take sai hawaye tabbas ba na son wannan auren amma ta ya zan iya kallon dadi in ce mai ba na so dadi ya kasa ta tare da faɗin zina ki magana na san ba za ki ba ni kunya ba ta ce dadi kai ne mahaifina ba za ka zaɓa min abin da zai cutar da ni ba jin haka ya ce Allah ya miki albarka yana ta mata godiya tare da faɗin yana alfahari da ita ya ce ta tashi ta shirya yanzu za a zo ɗaukan ta ta amsa da to sannan ya fita kuka ta saki mai ƙarfi yanzu na rasa adil a karo na biyu a lokacin da muka daidaita mai yasa haka ya faru da ni jin kamar ƙarar buɗe ƙofa ɗakin ya sa ta goge hawayen fuskanta ummi ce ta shigo ita da abda ummi ta zauna ta gefenta tare da faɗin zina na ji daɗi da kika yarda da wannan auren kika mana biyayya yadda kika mana biyayya ke ma Allah ya baki masu miki ta amsa da amin sannan ta ce abda ta taya ta shiryawa don an zo ɗaukan ta jin haka hawayen da take ɓoyewa suka zubo mata yanzu wa aka aura mawa ni ya zan yi da san adil abda ta ce mu je ki shirya bata musa ba ta shiga toilet ta yi alwala ta zo ta yi sallah bayan ta idar abda ta taimaka mata ta shirya ummi da dadi suka kuma shigowa suka mata nasiha akan ta mijinta ta yi mishi biyayya domin aljannar ta yana ƙarƙashin kafan mijinta komai naki yanzu ya koma kan mijinki a yanzu mu da muke iyayenki ba mu da iko da ke sai mijinki don haka ki mai biyayya yi na yi bari na bari babu abin da take sai kuka ta kama hannunta suka fita falo a nan 'yan ɗaukan amarya suka amshe ta da 'yan uwan ummi don aka yi mota da ita motocin ɗaukan amarya sun kai hamsin Zina kuka take kamar ranta zai fita. Abda na ta faman rarrashi, hankalinta bai tashi ba sai da ta ga an kunna mota an fara tafiya har suka sa gidan da za a kai ta. Tana manne jikin Abda, ma aka kai ta wani ƙatoton gida ne suka shiga, gidan ya haɗu, faɗan haɗuwan gidan ma ɓata lokaci ne. Wata ƙanwar Ummi ta zagayo ta ce ta sauka da kafar dama tare da bismillah, hakan kotai suka shiga cikin gidan. aka yi sama da ita cikin wani ɗaki aka kai ta wanda ya ji kayan alatu wanda suka kawo amarya suka duba gidan tare da san barka aka fara shirin tafiya a nan hankalin zina ya kuma tashi ganin har da abda za a wuce da ƙyar ta sake abda suka wuce aka barta ita ɗaya tana ta aikin kuka kanta ya fara ciwo don ta ci kuka ta kwanta bata daɗe ba bacci ya ɗauke ta Wajen karfe goma a Perez ya shigo gidan shi da wasu abokan shi ya ce su zauna a falo yana zuwa kai tsaye sama ya haura ya nufi ɗakin ta ya buɗe ya ga tana bacci ya matsa kusa da ita ya ga fuskanta ya kumbura da alaman ta ci kuka duk sai ya ji ta ba shi tausayi ya bata ya kashe mata wutan ɗakin ya ce ma abokan shi tana bacci ba zai kuma iya tashin ta ba suka ce ai dole ma ka tashe ta ya ce haba ai tun da ta kwanta sai dai wata rana kun haɗu Ɗaya daga cikin abokan mai suna Jabir ya ce, ‘yan ma mu an ƙi taso mana ita, ai kai dole ka tashe ta, suka saka dariya, sannan ya raka su suka wuce. Bayan ya dawo ɗakin shi ya nufa, ya kwanta amma kwata-kwata ya kasa barci sai tunanin zina yake. Ta farka wajen karfe ɗaya dare jikinta ya rufe ta da zazzaɓi, ta tashi da nufi toilet ta a wanka amma jikin dai sai zafi yake mata ta kwanta kan kafet ɗin ɗakin ta ɗauko blanket ta rufe kanta tana rawan sanyi ga yunwa da take ji firas da shi ma ya kasa bacci ya tashi ya nufi ɗakin zina ɗin ya kunna wutan ɗakin ya hango ta a ƙasa tana ta rawan sanyi da sauri ya nufi ta ce zina mai ke damin ki ce kamar muryar sa ta ɗago da kanta ta ce firas kai ne wanda aka ka aure ni bai bata amsa ba ya ɗauke ta ce kai ɗaura ta kan gadon ɗakin sannan ya je ya kashe ac ɗin ɗakin fita yi a ɗakin jim kaɗan ya dawo da kwaf a hannun shi, ti ne a ciki da paracetamol ya ba ta ki amsa, ganin haka ya ta kafa ya kafa mata kofin a baki ta fara sha duka ta shanye sannan ya ba ta paracetamol ta sha sannan ya tana ta kwanta bar daɗe ba bacci ya ɗauke ta shi ma a gefen ta ya kwanta yana kallon ta tare da ƙara gode ma Allah da ya mallaka mishi zina a matsayin mata ranar a faras kasa bacci yayi bini bini ya duba zina ya ga ya take ciki Can ya ga jikinta ya fara zufa ya cire mata blanket din sai wajen karfe biyar ta farka a lokacin a ya nufi masallaci ita ma toilet ta fada ta yi alwala ta zo ta yi sallah bayan ta idar ta zauna akan dadduma din tana tunani yanzu a faras shine mijin da dadi ya zaba min zan iya kallon afras a matsayin miji kuwa wani haushin faras ɗin ta ji ya kama ta a lokacin afras ya bude kofar ya shigo ya ganta kan dadduma ya je kusa da ita ya kira sunanta zina Bata amsa ba kuma bata ɗagu ba, hakan bai dame shi ba, ya ci gaba da magana. Ya jikin naki? Ta ce, ina ruwanka da jikina, malam ka fita ka bani dan don Allah. Jin haka ya fita ɗakin, shi ya nufa ya kwanta dan jiya bai yi bacci ba. Tunda Adil ya fita jiya da daddare, ya je gidansu gidansu wajen Alhaji, amma ya yi rashin sa'a baya nan sai mahaifiyar shi ya tarar da kannan shi suka ɗan taɓa fira maman shi ta tambaye shi maisha yace tana gida tace ina gaida ku tace muna amsawa nan ta zo ta wuni anan ai yace ce ayya ya tashi suka yi sallama a lokacin da ya koma gida ya ga shi a falo tana gyangyaɗi ya matsa kusa da ita wato da bana nan kullum fita kike ko ta yi shiru ya daka mata tsawa ba da ke nake ba ta ce babu inda na je gidanku kawai na je da gidanmu ya ce uban wa ya ce ki fita ta ce kai haƙuri ya ce daga yau in kika kuma fita ban sani ba sai na ɓata min kirai, ya haura sama wayan shi ya ɗauka ya kira zina amma a kashe hankalin shi duk ya tashi ya tuna yana da namba ɗin zahir ya kira bugu ɗaya ya yi ya ɗauka bayan sun gaisa ya ce mai na kira zina namba ɗinta ya ƙi shiga zahir ya ce eh zina tana gidanta ya ce ban gane ba zahir ya faɗa mai adil abin da ya faru sakin wayan yayi tare da zama a ƙasa yanzu zina ta yi aure kai wasa zahiri yake min hakan ba zai faru ba zina ta wace he is talking ɗaukan kiɗin motar shi yayi ya nufi gidan su zina dan amma abin da idon shi ya gani ya tabbatar mishi da hakan ɗin ganin motoci yayi da mutane birjik a ƙofar gidan ya tambayi wani a ƙofar gidan ya ce mai yar sanata ce take aure ya ce wacce a ciki Mutumin ya ce zina hankalin adil ba karamin tashi yayi ba ya shiga motar shi yana tuki kwata-kwata baya ganin gaban shi bai ma san me yake yi ba shi dai ya farka ya ganshi a asibiti jikin shi duk an sa filasta a jikin shi ya ga alhaji da maman shi ga shi da ke gefe tana ta kuka alhaji ya ce sannu a adil ya cikin ya amsa da sauki kwanan shi biyar aka sallame shi a asibitin Allah ya taimake shi babu karaya sai dai buguwa da yayi a bayan shi Zina tana ɗakin ta a kwance a faras shigo ɗakin ta ɗaura fuska ya mazo kusa da ita ta tashi Da sauri ya janyo ta ta faɗa kan shi ya ce, "Ina za ki?" Ta ce, "Ka sake min hannu." Ya yi ɗan murmushi tare da kuma janyo ta suka haɗa ido. Ta yi sauri ta sa kanta a ƙasa, ya sa hannun shi kan ƙirjinta ya fara wasa da wajen. Ganin haka ya sa ta fara kuka. Ya cire hannun shi tare da faɗin, "Zina filis ki bar wannan kukan." Ganin haka ya sa ta tashi da sauri ta yi waje ta yi wajen toilet ta ce a fras I hate you ba zan taɓa son ka ba tana faɗin haka ta yi sauri ta shige toilet ya yi murmushi ya fita tare da faɗin zan yi maganin ki to masu sauraron mu mu anan zamu dakata sai mu ci mu a cikin shiri na gaba domin mu ci yadda za ta kaya mun gode